Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu kallon New Africa da faɗin da kuke mana muku barka da warhaka. Lalle marhaban da zuwa cikin shirin nahiyar mu a mako a inda muke tattaunawa akan bururrukan talaka akan gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari a tarayyar Najeriya. A makon da ya gabata idan ba mu manta ba masu kallon mu eh, kafin daina shiga cikin wannan kin zan eh, bakonci tare da ni a cikin wannan shirin. akwai malam isa bara'u zakka malam isa assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi malam ibrahim mai kwamfuta sabon bako ne a cikin wannan shirin malam ibrahim assalamu alaikum alaikum salam dr adamu aliyu kwamarad malami a jami'ar taraban najeriya dr assalamu alaikum ah, Wa alaikum assalam a ah, makon da ya gabata masu kallon mu na tambayi dr inda wani irin kalubale ne ko barazana da zaɓe na 2019 ke fuskanta idan aka yi la'akari da ganin cewa akwai sabuwar jam'iyya ko kuma sabuwar apc a tare ta najeriya dakta eh, idan baka manta ba mun yi magana akan wani irin kalubale ake fuskanta a zaɓe mai zuwa kuma apc da ita kaɗai aka sani sai aka ce ga sabuwar apc da wannan abubuwan da malam isa zaka ya zana maka ga sabuwar apc ga rigingimu irin na kabilu da wane ba kwa fuskantar wani kalubale a zaɓe mai zuwa to jama'a assalamu alaikum ah, to ah, tambayar ka tana kan kari kuma tana da ma'ana to amma kamar yadda ne bayani wancan satin hmm. ya kamata a duba hmm. yadda al'amura ke tafiya a najeriya hmm. kafin a yanke hukunci hmm. lallai an samu bangarewa hmm. na jam'iyyar apc hmm. to amma su ma kansu ba su yadda cewa sun bangare ba ne su dai sun ce su ne asalin apc domin shugabannin apc da aka zaba yanzu ba su dai yadda da zaben su ba sannan abu na biyu da nake so masu sauraro su gane shine ne. wannan bangarewa hmm. da suka yi ba su yi shi don talaka ba hmm. sun yi shi ne domin son ransu hmm. saboda kamar yadda na faɗi a baya su suna gadara sun kashe dukiyansu an kawo gwamnati sannan ana yi ba tare da su ba to yaya za a yi yanzu a kau da gwamnatin shi ne suka fara ɗaukan wannan matakai akwai abin da hausa suke faɗi cewa baya bata kaɗan daga wancan sati zuwa wannan sati hmm. akwai abin da ya faru a najeriya wanda zan iya tabbatar maka hmm. ƙarshen magana na wancan satin na ce lalle wannan haɗin baya ba mu tsoro kuma ya tabbata hmm. domin me a satin da ya wuce wa'annan 'yan rapc ɗin sai da suka gayyato wasu ƙananan siyasu guda arba'in. jam'iyyu eh. jam'iyyu na siyasa na siyasa guda 40 hmm. suka haɗu hmm. suka zama runduna guda hmm. wanda za su fuskanci shugaba buhari domin raba shi da mulki kana magana kamar duk wannan ba abin tsoro ba ba abin tsoro a ciki menene yasa ai shekaru hudu ba da uku ba da suka wuce jam'iyyar apc ta samu gamayya ne na jam'iyyu uku kawai da ita suka zama hudu suka kwaci gwamnati amma nan shekaru amma nan eh, siyasu guda arba'in ba a yi awa ashirin da hudu ba ɗaya daga cikin siyasun ta balle ta ce ita babu ruwanta a ciki to wannan ya ƙara tabbatarwa dama gamayyar ba don talaka ba ne na son rai ne ba inda za a ji sannan an ka na biyu akan ga rikici da ke faruwa na kabilanci a ƙasa ina son tabbatar maka kamar yadda na ce in dai kana bibiyar labaru da jaridu na najeriya hmm. kusa nan hmm. allah ya tona asirin yawanci an kakkama masu aikata kisan kai hmm. sai kuma ba a samu waɗanda ake zargi cewa su ne suke aikatawan ba wasu ne da aka matse su kuma abin ya fito fili shine 'yan siyasa ne ke goya musu baya hmm. kuma 'yan siyasan nan ba wasu ba ne banda waɗanda suke ga sun yi asarar mulki hmm. a baya hmm. yanzu kuma gwamnati ta matse su tana tatse kudaden talakawa su ana dawo da shi shi yasa suke ƙoƙarin su raba shi shugaba buhari da talaka ta hanyar nuna wa duniya cewa ya kasa ana zubar da jini a ƙarƙashin mulkinsa saboda sai kana da rai duk haka kuma ba abin tsoro ba ne ai tun da Allah ya tona asiri hmm. har muka san suwa suke aikata abun hmm. to ina gaya ma hmm. ba ma shayi ko kaɗan <laughs> ba, shayi wannan wato tsakaninmu da gwamnati a 2019 lokaci kawai muke jira to Allah kai mu wannan lokacin kuma ga magana ka tana mala isa bara'u zakka kaji eh, akwai wasu ya ce sun asaran gwamnati Eh, sun zakulo waɗannan rigingimu fitintunin kabilanci da sauransu kuma ana ganin wannan sabon apc da ake magana su suka kafa ta ne domin a kalubalanci wannan zaɓe mai zuwa na 2019 na'am assalamu alaikum warahmatullah ah, alaikum salam dangane da tambayar da kai hmm. idan zan aza magana ta hmm. akan tambayar hmm. shine da ni ba dan apc ba ne ba amma daga bayanai hmm. da suka fitar hmm. akan rikici na shugabanci hmm. da kuma haɗin kan 'ya'yan jam'iyya to zan iya gina zance na akan shi jawabin wanda yake shugabancin ɓangaren da suka ɓalle suka ce su sun bude tasu sabuwar shi ne tsohon sakataren jam'iyya na tsohuwar jam'iyyar da buhari ya takara congress for progressive congress cpc mm-hmm. injiniya mm-hmm. buba galadima mm-hmm. wanda alal akalla ana kaddara wannan mutum a matsayin mutum mafi kusanci da shugaban kasa wanda ya san shi ya san manufofin shi kuma ya san abin da yake iya yi da wanda baya iya yi sun yi taro na manema labarai a ranar 4 ga watan wannan wata da muke a ciki hmm. a wannan shekara hmm. a sheraton hotel abuja ya yi bayanai masu yawa hmm. akan dalilai da suka sanya su ɗaukar hukuncin ɓallewa daga cikin ita wannan jam'iyya dalilan su ne kamar yanda aka kafa jam'iyyar apc haka ne aka samar da ita wannan sabuwar ah, wannan bangare hmm. da suke da suke da sabuwar eh. hmm. shine jam'iyyu ne suka haɗu hmm. suka haɗa ƙarfi da karfe domin ƙalubalantar ita jam'iyyar pdp a wancan lokaci da take mulki a kawar da ita kuma kwatankwacin irin wannan jam'iyyun irin su ne yau suka haɗu da wannan ɓangare da yake a cikin jam'iyya. Hmm. ma'ana ba sabon abu ba ne ba sabon abu ba ne ba su sun yi shi a can baya an yi shi a baya hmm. kuma ya bayar da irin ya haifar da ɗa mai ido hmm. ka fahimce ni na fahimce sannan dukkanin mutanen da suke suka tattaru a cikin wannan bangare mutane ne wa'anda tsakani da Allah dukkanin wanda ya san siyasa kuma ya san yadda ake yakin siyasa hmm. ba zai ce waɗannan mutane ba ba su da tasiri hmm. saboda sun yi tasirin a baya hmm. kuma irin shine yanzu suka zo suka haɗu suke nema su saboda rashin gamsuwa da wasu al'amura da suke gudana a cikin gwamnati ya yi kyau eh, mala ibrahim mai kwamfuta ka ji rigimar bangare jam'iyyu da ƙungiyoyi haka kusan guda arba'in ga baba a gefe shi ma da nasa mutanen talaka menene nasa me sautin talaka a tsakanin wannan rububi da ake yi bismillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasallam <clears throat> na farko dai hmm. sai mu mu saki ranmu to mu duba baya hmm. sai mu duba kuma yanzu idan ana magana akan talaka hmm. to irin talakan baya ba shine irin talakan yanzu ba ne bambancin bambancin shi ne hmm. talakan baya hmm. ya zamanto wani mutum ne wanda ya sha wahala hmm. ya ɗanɗana azaba har sai da ya zamanto cewa shi da kansa kakamanta an yi lokacin da a najeriya in za ka shiga masallaci musulmai kenan layi ake yi kamar za je sayan mai in za ka shiga coci shi ma layi ake ana caje ka ana yi maka abin da dan adam baya so hmm, haka ne an yi wannan zamanin hmm, na bincike da caje-caje hmm. sannan idan za ka baro gida sallama kake da iyalinka ga mai mata wato watakil ba za ka dawo ba watakil ka dawo wannan zamanin an yi shi to talakan wannan lokacin sai ya zo yanzu ya samu wani sabon lokaci hmm. wanda yanzu zai je kasuwa hmm. ba tare da fargawa ba hmm. zai je masallaci ba tare da fargawa zai je coci ba tare da fargawa ba kuma iyalansa suna sa ran ya dawo gida idan muka kwatanta wannan talakan da wancan sai muka cewa yanzu ba zai sake yadda wancan shekarunsa sake maimaituwa talakan yanzu kenan ba zai kara yadda wani to in muka zo kan ansan tambayan ka shine yanzu ita eh, yanayin eh, eh, rikicin jam'iyyar nan zai shafi talaka shine rabuwan apc kuma ga wasu kusan 40 wayannan jam'iyyu ne da jama'anta da mutanenta su ma wato mu masu nazari akan yanayin mm. siyasa mm. wannan ba abin tsoro bane a siyasa Hmm. gamayyan jam'iyyu hmm. ba abin tsoro bane a kan eh, jam'iyyar da take da karfi hmm. kuma ta kafa mulki haka ba abin tsoro bane saboda ita ma ta yi irinsa abin tsoron shine ya zamanto cewa wane ne za a tsayar yanzu talaka ya daina yin jam'iyya shi yasa duk gamayyan jam'iyyun nan ba za su yi tasiri ba sai me abin da talaka yake so me talaka yake so shine talaka baya sanya maimaita wancan yanayi da ya fita daga ciki fita daga ciki mm. yanzu idan ka duba talaka yanzu duba yake ina mutanen su mm. wane ne ka ce wane ne yake tsoro eh. ma'ana kana ganin akwai wanda talaka yake hangensa cewa in dai wane ne ya zo zai mai da shi halin da ji yake ciki ji yake ciki wannan mm. shine fasarar magana wannan shine fasarar fasarar magana to bari in tafi wajen dakta dakta me yasa duk duk jam'iyya mai mulki a afirka musamman gaba ɗaya kuma da irin ƙasashen mana hausa jam'iyya mai mulki za ka ga kullum e, da ita da shugabannin ta didde a tashi amma jam'iyyun adawa ca haka duk abin da suka ɗauko a ɓata shi da waye idan ka duba kuma su waɗannan mutanen jiya suna tare a wani jam'iyyan yau sun rabu wani ya kafa nashi tare aka taso in dai burin talaka ne ake ɗauke da shi a masa aiki ba ka ganin cewa samun dan adawa wanda yake fitowa ya bayyana ra'ayinsa da kowane lokaci yakan gyara tafiyar mulki da yi wa talaka aiki to alhamdulillah a zancenka haka ne shi duk wanda suke nazartan siyasa musamman ma'abota nazarin siyasu a makarantu ko falsafa na siyasa hmm. Eh, ko eh, wanda ake kira political scientist hmm. za su tabbatar maka in dai tsari ne na demokradiyya hmm. to ba a nasara sai akwai opposition abin ake nufi da opposition hmm. yan adawa ba makiya ba yan adawa na kawo kalman turanci ne domin in bambanta akwai bambanci tsakanin makiyi da dan adawa fasara ma mai kallon na'am shi maki shine mutumin da ya tsani duk abin da kake yi da kai kanka shi kuma dan adawa ƙoƙari yake yi ya ga kasawanka domin ya yi amfani da shi domin ya cimma burinsa domin shi ma yana buƙatan abin da kake yi abin da kake kai saboda yana ga yana da wasu manufofi da suka fi naka wanda zai taimaka wa ƙasa to matsalan da muke da shi a afirka gaba daya hmm. shine ba ma daukan yan adawa yan adawa hmm. mukan dauke su makiya ne to kuma duk lokacin da aka ce yau wane makiyinka ne hmm. to baka sauraron shi duk abin da kuma ya faɗi kakan ɗauke shi ne a matsayin ka in ma akwai dama ka halaka shi to amma a bisa tsari a wurin ma da muka aro kuna da irin wannan niyan ne a apc ina zuwa kan wannan a inda ma muka aro dimokuraɗiyya ɗin hmm. ƙasan amerika hmm. da kuma waɗanda suka rene mu ƙasan ingila hmm. 'yan adawa suna da ƙarfi idan ingila in ka je idan akwai minista kamar sakatare na ilimi to akwai shado sakatare shi wato sakataren jekanayika na ilimi wanda shi kuma na 'yan adawa ne sannan idan aka je majalisa duk abin da gwamnati ta faɗa 'yan adawa za su za su kalubalance mm. shi mm. su masa inkari kuma shi ake ɗauka mm. a tafiyar da manufofin gwamnati a kai mm-hmm. to kaga nan an samu wayewa na siyasa now dawowa ga tambayan da kai akan tsarinmu na afirka kamar yadda na faɗi har yanzu da sauran mu afirka gaba daya. daga mu wanda ake kira sub-saharan afirka wato afirka na bakakin fata can da north afirka na larabawa gaba ɗaya har yanzu a gefen siyasa na dimokuraɗiyya hmm. da sauranmu hmm. ba mu balaga ba domin har yanzu wallahi koyo muke yi duk lokacin da muka balaga to zai zama cewa ba a gaba a siyasa hmm. kaga yanzu akwai tambayan da kai ɗazun ana kakkashe mutane lalle haka ne ana zubar da jinin mutane domin wasu na son su yi mulki yau in ka je inda ka ci gaba ran mutum kwaya daya ba za a rasa ba don za a yi zaɓe a to eh, dakta wanda zai zo zaɓe gani yake ya aiwatar da wasu abubuwa ya faranta ma wasu rai don ya yi mulki amma ba ta hanyar kisa ba masha Allah matsalan da muke da shi a afirka hmm. da yawa daga cikin 'yan siyasanmu hmm. ba ana neman mulki ne domin gina ƙasa ba hmm. ana neman mulki ne don gina kai to shi yasa duk lokacin da aka ce ma yau ga shugaba ya fita yana so ya gina kasa. to sai ya fi kowa abokanan faɗa yau idan na dawo akan al'amarinmu na najeriya sannan na yi magana akan yadda mulkinmu ke tafiya da yawa daga cikin wanda ke adawa da shugaba buhari ba wai adawa suke ba gaba suke alal misali bari in ɗauko shugaban shi wannan apc din. buba galadima kamar yadda abokin bayani na yi mm. duk wanda ya san buhari ya san shi da buba galadima mm. to amma me ya faru ai baya za ka koma lokacin cpc barnan mm. da ya yi wadda ya kai ga faduwan cpc sai gwamna ɗaya ta samu a lokacin aka san waye buba galadima ba fa buba galadima kaɗai ba yake cikin irin wannan halin da yawa daga cikin jam'iyyun siyasa na afirka jiya in ka gansu 'yan adawa da masu mulki jiya tare suke cikin wasu jam'iyyu kaga ba sabon abu ba ne ba sabon abu ba ne domin sun bangare ne hmm. Hmm. saboda bukatun da suke da shi hmm. suna ga ba za su samu ba ko ba su samu ba duk wanda yake najeriya sai dai ki gaskiya ya san buhari ya dumfari cin hanci da rashawa yana yakanta ita ma kuma ta juya tana yakansa to wannan karin battan da ake yi hmm. shi yake kawo matsala a ƙasan hmm. a yaƙi cin hanci cin hancin mata yaƙi shugaba hmm. sannan ba ɓoyin abu ba ne ko da yake ina goyon bayan apc 100 bisa zan iya tabbatar maka lallai yadda aka samu najeriya yadda ta aka same ta tarwatse samun daman ta koma kanta lokaci guda zai yi wahala saboda haka dole ne a samu matsaloli ko ina hmm. a wajen gwamnatin da hmm. cikin gwamnatin hmm. to dole sai an ɗauki lokaci kamar yadda na faɗa wancan sati ita wannan motar za ta fa kai mu inda muke son zuwa amma sai an bi a hankali in aka isa kuma bukata zai biya to amma hawan na mala isa barawo zakka bayanan da ya yi so da yawa cikin jam'iyyu na eh, masu mulki da yan adawa ana son ne in aka tashi aka ga wane a bambanta maƙiyi da, adawa amma sau da yawa muke ɗaukan wannan ɗan adawan maƙiyi ne muke ƙoƙarin mu gama da shi amma idan aka yi nazari ga halin shugaba muhammadu buhari har yanzu akwai waɗanda suka masa wasu manyan abubuwa suna nan zaune lafiya lau ba a yi komai da shi ba akwai wata manufa ne na kawar da wannan bawan allah ko ta wani hanya ne da wannan gamayya arba'in tada rigingimu tsokane-tsokane nan sake abubuwa nan akwai wata manufa ne na kawar da ban Allah nan ko ta wani hanya ala hassan babu wata manufa hmm. ta bukatar kawar da buhari hmm. wadda ta wuce kishin najeriya da kuma cigaban najeriya dalili shine hmm. su rikici na mm. apc mm. da rabuwarta mm. na faɗi maka cewa ba a kan apc aka fara ba mu a pdp mun samu irin wannan rikicin wasu daga cikinmu suka bangare irin suka je suka haɗu da da wasu jam'iyyu aka yi eh, kafa jam'iyyar apc domin a bibi al'amura na ita gwamnatin pdp a kawar da ita to idan ka ce ana so a kawar da buhari ne saboda ba a kishin najeriya hmm. to sai ka kalli cewa irin rashin kishin najeriya ne a baya yasa hmm. aka haɗu aka kawo shi hmm. kaga an sai ba haka take ba amma fa maganar da ya ban allah nan shi kadai ne ga wadansu suna shi ma sun rabu sun je sun yi nasu jam'iyyu kusan arba'in amma dakta ya ce maka babu maganar fargaba da tsoro a cikin tafiyan nan da za a yi idan ana magana canji ko kawo gyara a najeriya hmm. ba magana buhari ake ba hmm. ana magana al'umma ne buhari a matsayin shi na buhari hmm. bai isa ya canza najeriya ba kuma mu ba mu magana buhari muna magana gwamnatin apc ne dalili shine buhari zai zo ya ba apc wasu su zo su karba to in ka ce buhari shine priority ka kawar da shi shine kila damar ka ko kuma buhari kadai shine zai iya gyara najeriya to hmm. ranar da kuma babu buhari fa haka ne kenan dama babu wata manufa mu muna magana gwamnati ne hmm. tunda yanzu kaga shi yana kokarin shi hmm. daidai gwargwado amma idan ka tafi a ƙasa gwamnatoci na jihohi da ƙananan hukumomi abinda buhari yake a sama shine ake aiwatarwa ba shi bane ba in zan baka labarin ni jihar da na fito ni dan jihar shi ne jihar shugaban kasan da ke jihar hmm. katsina hmm. idan ka je kaga abubuwan da ake tsarin da ake tafiya kan shi da hmm. abubuwan da ake aiwatarwa a gwamnatance a matakin jiha sun sha bamban kwata-kwata da da shi baharin da kuma tsarin da aka yi matalakawa alkawali cewa shi ne za a canza kusakure da gwamnatocin baya suka yi. To Malam Isa Barawo Zakabarin Jalin zamu dokin ka nan domin mu je hutun rabin lokaci mu sake dawowa. masu kallon mu ku kasance da mu za mu je hutun rabin lokaci mu dawo mu ci gaba muku da shirin kada ku yi nisa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 twitter instagram da kuma youtube Salamu alaikum rahmatullah masu kallon New Africa Define ɗin da kuke muna cikin shirin nahiyar mu da muke tattaunawa akan tsarin tafiyar da mulkin karkashin eh, gwamnatin shugaba muhammadu buhari a tarayyar najeriya eh, kafin mu je hutun rabin lokaci kana bayani akan ba ta buhari ba kuke gwamnati kuke magana eh. da burirkanta mu babban muhimmin abin da muka fi mai da hankali a kan hmm. shi shine yaya za a yi abubuwa da dama da suke faruwa a cikin jam'iyyar apc a hmm. gwamnatance hmm. a samu gyara ko kuma idan na ci gaba ne hmm. irin ya zamto cewa an tabbatar da su hmm. amma magana ta bahari da yawa za ka ga magoya bayan bahari hmm. suna magana ne akan bahari idan duk wanda za ka taba a jam'iyyar apc ba wanda zai nuna maka damuwa in za ka yi adawa da shi kuma wace irin adawa za ka amma da kana yin magana bahari to shine nan ne za ka fara jin musayar irin ra'ayyuka na mm. mutane mm. amma wallahi mu a opposition ba har ba shi bane matsalar mu mu jam'iyyar APC ce saboda mun san yadda aka kafa ta mm. kuma mun san abubuwan da aka yi ma talakawa alkawari da aka rude su akan shi uh, malam zaka yana kwatankwacin demokradiyyar da kuka yi magana na bambancin adawa da maƙiyi da adawa da maki ganin cewa shi ma daga kasa ba ma kin bahari <laughs> wallahi ba ma kin bahari malam hasan <laughs> amma muna fatan hmm. kusakuran da aka samu a cikin gwamnatin shi da matsaloli da dama da suka dabaibaye shi hmm. suka hana wannan injin motar nashi hmm. motsi ka gane to ya kauce <laughs> to eh, malam ibrahim mai kwamfuta eh, su gwamnati maganan gwamnati suke yi dakta kuma ya kafa cewa duk yadda abin yake tafe ba su da wani tsoro talaka me sautin talaka a cikin wannan abin tsakanin eh, bahari da mutanensa masu dimbin yawa wanda dakta yake magana cewa su ba sa tsoron duk abubuwan da suka tayar da tangarda ba sa tsoron wannan su kuma a nasu bangaren malam bara'u zaka ya ce ba zancen bahar ba suke gwamnatinsa da kuma irin kurakuran da suke yi talaka ya hango cikin wannan abu wato idan muna magana kan talaka hmm. ah, kamar yadda shi barawa zaka yake magana su suna magana akan gwamnati ne hmm. ah, masu nazari akan harkar mulki da ah, siyasa hmm. na yau da gobe abinda su suke dubawa shine menene policy menene tsari wanda wannan gwamnati ta kawo ko kuma ta yi alkawari da za ta tsaya a kai hmm. shi talaka hmm. abin da yake duba shine menene zai zo masa a ƙarƙashin wanda zai zo a ƙarƙashin wanda zai zo in abin da zai zo masa a ƙarƙashin wanda zai zo din hmm. abu ne wanda zai fa'idance shi da 'ya'yansa to wannan shine abin da asali kowane talaka ya kamata ya sa a zuciya amma yanzu muna samun matsala duk da na gaya maka talaka sun fara gyaruwa sun fara gyaruwa sun fara gyaruwa hmm, ta dalilin ta dalilin hmm. wahalan da suka sha baya to sun fara gyaruwa shine yanzu idan ka duba hmm. yanayin siyasa abin da yasa ni na yadda cewa ana duba gwamnatin ne da kuma waye akan wato waye ke jin sai gwamnatin na farko talakawa lokacin da suka sha wahala in an ɗaga musu kowa duba suke su gani menene ingancinsa shi hmm. saboda ingancinsa hmm. shi ne ake sa rai hmm. zai iya kai mutane zuwa gaci sai aka duba a ga cewa wannan bawan Allah shi kaɗai ne yake da cikakken tarihi mai inganci tarihi ta siyasa a baya tarihi ta soja farko tarihi ta ah, gwamna tarihi ta shugaban ƙasa a soja tarihi ta mu'amala hmm. da kuɗaɗe hmm. saboda duk wani matsayi da kake tunani a najeriya hmm. ta wajen mai ne ptf ne wane ne wa dukka wa'annan bawan allah nan ya wuce su wucewa irin wanda ake so an samu ingancin da ake bukata a cikin a wancan lokacin a wancan lokacin to yanzu yanzu sai ka ce to yanzu an samu irin abin da ake sa masa rai ayyuka da za su eh. cewa ga shi da ingancin nan har yanzu yana nan yana nan har a yi tafiyan 2019 a kai to sai in komar da ke baya lokacin da aka sha wahala hmm. aka zo hmm. talakawa sun ɗauka cewa in buhari ya zo hmm. zai ce tak komai ya gyaru haka da suka sa rai da yawa suka sa rai sai masu hankali masu tunani masu ilimi su hmm. suka gano cewa fa wannan mutum hmm. idan ya zo sai dan sha wahala saboda me gyaran najeriya an riga an bata mutane hmm. corruption ya riga ya bata mutane har mutum ma da ɗansa sai ya yi corruption yaro mutum zai fita daga gida da zai ce baba ka so min jirgi sai ce to in ya tafi ya dawo bai so da jirgin ba sai dauko wani abu ya bashi ya koya masa karya ya koya masa corruption wato sai da ya manto corruption shine abincinmu shine abin shanmu fara ɗaya lokaci ɗaya sai aka samu mutumin da ya ce wannan harka a daina ta za a sha wahala za a sha wahala to tambayin da kake mun an samu canji wanda zai nuna cewa bantanan nan ga ingancinsa hanyar yanzu yana nan duk wanda yake analysis na gwamnati mm. na siyasan kasashe mm. zai tabbatar maka da cewa mm. an samu canji idan ba za ka tsananta ba ba za ka yi eh, ka yi over wannan ba za ka yi cewa an samu 70% na abin da ake bukata amma wannan namba ce ya kamata a rubuta ta amma amma amma idan na ce 70% wani zai iya cewa ai ba magani ba wato abin da ake bukata shine hmm. abin da 'ya'yanmu za su amfana da shi hmm. ma'ana ayyukan na nesa ne eh mutumin nan kamar foundation yake hmm. ginawa idan kana son ka yi gida mai inganci to ka ɗauko kankara mai kyau tun daga ƙasa in ka ɗaura sai ya zauna mai kyau to irin abin da mutumin nan ke kina kakkamanta akwai aikin da an ɗauko shi shekara arba'in sai yanzu mutumin nan ya shi menene wannan eh, dasa dasa aya ba ma dai saba'in maganar da nake so in yi shi ne kaso saba'in kaso saba'in <laughs> aka ɗauko na kaso saba'in na ci na burrukan ah, da talaka yake da su akan eh, gwamnatin shugaba har ya ba da lamba kaso saba'in sun ai burin talaka da hmm. aka ma ko kaso arba'in bai kai ba hmm. ko kaso arba'in bai kai ba hmm. ya ba da dalilai ya shi yanzu wasu ayyuka masu na nesa ne ba yanzu ba za a gansu ko za ka iya ba da wasu dalilai da zai nuna nan ba haka ba ne to ai ayyuka na nesa hmm. malam hassan da za ka ce yanzu ana yin su hmm. amma ba za a gansu ba sai a nesa hmm. dama can haka ci gaba yake inda ka tafi a duniya za ka ga gini ne ci gaba wani zai zo ya tona rami wani ya kwashe ƙasa wani ya zuba kwaɓe wani ya azabi kuma don hakan aka kawo shi dama to kaga shi idan ka fahimci bayanai na analysis din mm. Malam Ibrahim mm. kamar suna nuna cewa dama babu wani gini a cikin ƙasa yanzu ne ake yi mm. wanda kaga ginin akwai shi ya zo ya ɗaura ne akai ya zo ya abubuwa da dama misali misali idan ka ɗauki a kamar harka ta yanayin tsarin yanda 'yan ƙasa za su mori gwamnati shi ne a lokacin gwamnatocin baya za ka ga ana kowace jiha akan ba ta kuɗi wanda za ta yi ma al'ummominta ayyukansu mm. to kafin zuwan wannan gwamnatin mm. ko gwamnatin ba da ta gabace ta mm. a lokacin gwamnatin malam umar musayar adua akwai tsari da ake ba dukkanin ƙananan hukumomi kuɗaɗe da suke gudanar da ayyuka hmm. nasu hmm. to a wannan lokaci kowace karamar hukuma tana ansa kudinta da za hmm. ta aiwatar da ayyuka ya zamto cewa al'umma sun amfana wanda daga baya an samu canje-canje wanda ni yanzu kaga karamar hukuma ta tun da gwamnatin apc ta hau mulki ba mu taba an san miliyan goma ba to da da kuke amsawa kuke bawa talaka ya ce shi bai ganin su to zaben ma na ƙananan hukumomi ba mu da shi wanda hmm. za mu aiwatar da ayyuka na hmm. talakawa mu ba ma da shi hmm. in ka ɗauka duka ma jihohin Najeriya jihohi nawa ne suke shi fa talakan nan fa a can ƙasa yake fa ba wani mutum ne bane ba wanda da kuke karban wannan kudaden na jihohi talaka ya ce bai ganin su abinda ke faɗa magana corruption eh, yanda yake fassara abun ma ba haka yake ba wato abin da muke nufi da abin da talaka zai gani nan gaba eh, hmm. su za su fa'idanta da shi hmm. shine hmm. yana magana akan cewa ai kowane gwamnati ma haka take zuwa ba haka take zuwa ba a tsarin demokuratiyya da tsarin ci gaba na kasashe wanda mun gani mun karanta shine idan gwamnati ta zo za ta ɗauko abin da zai zamanto ta ɗaura ƙasan akan foundation da kyau wato misali in baka misali misalin eh, ilimi 'ya'yanmu hmm. ba sa zuwa makaranta dalili shi ne yunwa hmm. shi bai ci ya ƙoshi ba zai tura 'ya'yansa makaranta da wannan gwamnatin ta zo hmm. sai ta ce a cikin ajandanta ta sa wani abu da ake ce masa wai ciyar da 'ya'yan makaranta sai aka sa ana ciyar da mutum miliyan ko miliyan hudu ko miliyan bakwai ake ciyar da su idan na yaran makaranta na yaran makaranta a analysis da muka yi hmm. a ɗan lokaci kaɗan wata biyar hmm. zuwa shida hmm. da fara wannan yaran da suka karu a makarantu sun kai wajen kaso 20 ko 25 cikin 100 cikin da wannan tsarin eh da suka karu sannan adadin 'yan makarantar da kansu sun karu sannan kakkamanta masu yi musu abincin an ɗauki akalla ka ce mutum miliyan ɗaya ma'aikata ma'aikata akwai masu dafa abinci hmm. akwai to talaka ta ina zai fa'idanta tambayin da kullum zamanin ga ina talaka zai fa'idanta da shi hmm. wani talakan fa bai yi karatu ba hmm. shi da boko kallon juna aka bai san su ba to ina zai fa'idanta lokacin da aka ce an yi dauki wayannan mutanen 'ya'yansa suna zuwa makaranta an dauke masa wani boarding mai girma ya'yansa na yaya wanda shi zai iya shagaltuwa da sauran abubuwa mm. abu na biyu mm. sai aka ce eh, kayan noma mm. a dinga siya na hannun talakawa. in baka misali na biyu misalin noma foundation ne mai kyau kasan nan sai muka dogara akan wani abu da ya lalata mana kasan ma mai sanadiyan mai muka bar asalin abin da iyaye da kakanni suka gina kasa sai bahari ya ce a dawo kan noma da ya ce a dawo kan noma waye zai fa'idanta kakkamanta muna da 'yan siyasa masu kuɗi wanda suke shatan gari guda daji guda hmm. ya zama to gandun nomansu hmm. wajen dajin nomansu an fara ganin sa kasan. yanzu to wannan sai hmm. yanzu talakawa sai aka ce ku yi noma a saya kafin ka ce wani abu a last shekara da ya wuce last year abinda na duba a najeriya shine hatta aikin hajji hmm. manoma sun fi yawa masha Allah ya yi kyau bari mu dasa aya mu je wajen dakta dakta mu yasa ah, ka ci apc 100 bisa 100 aikin da aka ma talaka na foundation na gyaran wutan lantarki na ah, metro da wanda ah, shugaba buhari ya buɗe kwanaki biyu da suka gabata eh, hanyoyi eh, noma haraji yaƙi da dama talaka ya zo da mai mulkin sani don ya inganta masa wannan ayyukan ya gyara masa su ya more da rayuwarsa me yasa sau da yawa wasu alƙalman ku suke nuna kamar eh, alfahari ake ma talaka sai wane ne ya yi sai mu muka yi wane duka ɓacacce ne kuma alhalin <coughs> kamar yadda eh, mana zaka yake bayani ƙasan nan fa dama tana tafiya hatta kuma rage wasu abubuwa da suke samu da to ɗazin da ina bayani na gaya ma cewa ɗan adawa hmm. shi kullum dubi yake ya ga ta ina ka kasa hmm. sai ya ɗaga hmm. don ya nuna wa al'umma kasawarka shi kuma ya gina kamfen nashi a kai don ya karɓi mulki akwai haƙƙinsa ne ko na haƙƙinsa ne to tun da haƙƙinsa ne a sai ya zama haƙƙin kai da kai aiki duniya su san me ka aikata hmm. domin mana ba alfahari ba ba alfahari ba ne hmm. ba alfahari a siyasa ko malam wato shi siyasa ina son in ce daban yake da tsari irin rayuwar mu ta hausa idan kai abu sai kai don allah kar ka gaya wa kowa hmm. kaga kuma a siyasa idan kai in ba ka fita ka gaya wa mutane ba ba kowa zai san me kai ba amma ina son in dan koma baya bisa ga dan bayanai da abokanan Eh, eh, bayanin nan suka yi mm. nakan so in ce wani abu kaɗan mm. wato idan ana son a duba menene talaka ya amfana da shi mm. a gwamnati ya kamata sai a koma baya a duba shin dama menene talaka ke bukata a wurin gwamnati sai a dube su a gani shin an same su ba a same su ba ko kun amsa akan tambayoyin da talaka yake da su a lokacin da gaske duk talakan da kaga ya je ya shiga layi ya kada ƙuri'a hmm. yana buƙatar na farko tsaro yana tsaro hmm. na biyu hmm. yana buƙata ya samu ingantacciyar rayuwa ta hanyar samar da abin da bature ke kira infrastructure kayakin more rayuwa su menene wannan ruwa wuta hanyoyi da kuma abubuwan hawa asibiti karatu asibiti mm. da makarantu mm. yawwa to sai mu tsaya sai mu duba mm. baya mm. ni malamin makaranta ne zan fara da gefen ilimi sannan kuma na karantar a primary na yi a secondary na zo jami'a na tabbatar maka an kai wani matsayi da komi ya lalace a wannan gefen a jihohi na harkan ilimi na harkan ilimi gaba daya to amma falillahi alhamdu yanzu kowa ya tabbatar da cewa lalle ana kokarin dora kasan nan hmm. akan duga-dugai hmm. foundation hmm. masu kyau abin da ya shafi ilimi ta hanyar kuɗi da ake sakewa domin ingantawa sannan ta hanyar ma sake tsari na fasali wato policies wanda zai amfana ba kuma yanzu ake dubawa ba ana duba gaba ne sannan wutan lantarki ni daya inda na fito tun da muka samu jiha ba mu taɓa samun ingantuwan wutan lantarki irin na bana ba gaskiyan al'amarin kenan a jiha ta ni dan ta raba ne kuma duk mai sauraro ko yake kallon mu ya san cewa mu wuta ya inganta a da sai mu dau zai mu yi wata biyu ba wuta amma yanzu wallahi muna da wuta ko yaushe sannan kaga hanyoyi a kowa da ke sauraro ya san cewa gwamnatin nan ta ba da ayyukan hanyoyi kowa ina hmm. sannan ba wai ba da aikin hanyar ne kawai ba fa hmm. ina son dawo kan maganan mai kwamfuta hmm. ba da wannan hanyoyin ya samar wa matasa ayyuka da yawa na yi wanda kuma ba wanda za a gama nan gaba ba ne ko nan kusa ba ne kaga gina hanyoyi an samar wa talaka hanyar da zai ɗauko kayakin da ya noma hmm. zuwa kasuwa a sauwaƙe hmm. sannan an samar wa ɗansa da sauran matasa ayyukan yi hmm. sannan ga asibitoci barin dawo kan abu na farko da na faɗa shine tsaro ni a inda na fito arewa maso gabas duk da abin da kuke ji ake ta bayyanawa a gidajen jaridu da sauransu yanzu muke kwanciya idanunmu biyu a hmm. rufe hmm. muke zuwa masallatai mu yi sallah hmm. mu a kwance haka ma masu zuwa coci ka gane amma da wallahi ko taya ce ta mota ta fashe to za ka ga gari an watse an ɗauka bom sannan matakai yanzu na tsaro da aka ɗauka yana maganin abubuwa da yawa matsalan da kai muka samu kanmu shine 'yan siyasa da ke son su dawo mulki ko ta halin kaka hmm. su ke kokarin amfani da tashin hankali domin muzanta mutum hmm. na kira mutum nan ina hmm. so ne in yi wa eh, zakka raddi ka yadda suka ce su suna duba gwamnati ce ba mutum ba ka gane ko to ba ina so in kuma haka haka adawa eh, amma ina so in tabbatar masa tabbatar masa idan su a katsina suna duba gwamnati ne ba mutum ba mm. to ni a inda na fito mm. a taraba mm. mutum ake duba ba gwamnati ba domin damuwansu yau shi wannan shugaban kasan ba fulatini ne kabilun suna nan ko'ina ya za a muzanta shi shi kenan sai ta kashe bayan Allah a ce kabilunsa amma a siyasance ai bai kamata mu kira kabilansa shugaban kasa na kowa ne abinda ai wannan shine gaskiyan al'amari mm. amma su wayancan da yake ba a adawa suke ba mm. kiyayya suke mm. ka gane sai zama suna yi wa wasu al'ummomin ingiza mai kan turuwa sai ana taɓa kabilunsu ai ba ɓoyen abu bane a kashe mutum a kashe dabba kuma a fito a jaridu a ce bai yadda kabilunsa na kisa ba gaskiyan al'amarin ba haka bane da za a ce lallai a yi adawan hmm. kuma a fuskanci gwamnatin kamar da shi zaka ya faɗa mm. to abun ba zai kai ga haka ba malam isa bara zaka eh, eh, ku kuna dubin mutum ba ba lalle gwamnati kaɗai ba eh. kuma a duk yadda kuka taru jam'iyyu da pdp ta tara jama'a jam'iyyu arba'in abubuwa ga sanan dai barkatai kamar yadda suka kirga hmm. amma duk da haka a jiya daddaren nan kun rasa wata jiha wannan bai ba ku tsoro na gaba wato malam hassan zaɓe hmm. wani abu ne wanda ko da yaushe alƙalamin shi zai iya canzawa rashin nasarar mu a zaɓen ikiti na jiya eh. baya nuna cewa ba za mu yi nasara ba a zaɓe mai zuwa saboda ai abubuwa har kullum suna ta bayyana hmm. suna ta bayyana hmm. so ina da yaƙini cewa a shirye-shiryen da muke tafiya a kansu akwai tabbacin cewa idan muka samu irin karin haɗin kai hmm. da fahimtar juna hmm. insha Allah za mu karɓi ƙasa to maganar kuma ƙarashin magana akwai wata magana da malam Ibrahim ya eh. wato magana foundation hmm. na ilimi tsakani da Allah wake da shinkafa ba su ne foundation na ilimi ba malam Ibrahim abinci da ake magana ake bayarwa ba shi ne foundation na ilimi ba dalili na shi ne eh. ni yanzu na sani a jihata wannan initiative ne mai kyau tsari na bayar da abinci a makarantun primary school shi tsari ne mai kyau hmm. an taɓa yin shi a baya hmm. yanzu gwamnatin bahar ta dawo da shi kaji a dama masu adalci amma amma ka san Allah hmm. eh. ni a jihata muna da mai ba gwamna shawara ta sashen irin ilimi da ƙananan yara ana ce ma department din uh, girl child education wallahi akwai petition tana nan yanzu in kai sacin a google da aka rubuta a kanta da aka zo aka ɗauki tunda tsari ne ya zo da hatta sama ma mutane aikin yi za a ɗauke ka za ka rinka yin abincin a baka kuɗin ka je ka sau kasuwa kai komai hmm. wallahi matan nan ba kazafi ne mata in ka shiga intanet aka liko fayil din bi ta rinka yi tana anshe atm card da hmm. aka buɗe account ma kowane wanda aka ba haƙi ne ya yi abincin ya kai makarantar da aka ba shi dama ya rinka kai abincin hmm. tana yi tana ansa sannan kuma kuɗin ma kai da aka ba kwangila ta kai baka da alaka da su kai tsaye hmm. in an tashi withdrawing kuɗi da ita za a je ta yi withdrawing hmm. za ka ba ta password in kuma baka yi ba za su canza sunanka hmm. so kaga tufka ce da warwara ita gwamnati ta fito da tsari domin taimakon talakawa amma kuma akwai masu ta wannan alaƙa tsari ne mai kyau amma wake da shinkafa ba shi bane abin ba ba shi ne foundation ne. Eh. ba wannan maganar tashi ba haka take ba eh. a gurgurjen lokaci wannan maganar tashi tana nufin cewa kamar bai gane me ma'anar ciyar da yara makaranta <laughs> asali ba ana nufin wai su ci abincin ba ne eh. mu abin da muke duba ne. an rage ma ba ma wannan ne ba mu mm. ba wannan ne babban ba mm. wato muna fama da yara wanda suke da karancin lafiya mm. wato abinci a jikinsu eh, nutrient da suke bukata babu shi saboda iyayensa sun shiga cikin wani matsanancin hali na mm. shekara goma sha shida mm. to sai wannan abincin sai aka yi tsarin da mm. zai zamanto yaro zai samu abinci mai kyau jikinsa ya ginu kwakwalwarsa ta buɗu ni ba eh, ba ni ake ba lokacin da ne <laughs> makaranta ni ba ba ni ake bari ne ina son maida masa raddi ne akan faduwan zaben da suka yi jiya eh, eh, tun da siyasa ce wannan abun da ya faru jiya a Ekiti ina tabbatar maka shi zai faru a Najeriya yana taya kamar na kuma <laughs> masu kallon mu haka lokaci ya yayi halinsa da mu kun ji yadda muka tattauna tare da bakin nawa malam Isa Bara'u Zakka PDP Malam Ibrahim mai kwamfuta talaka dan ba ruwana kuma da Dr. Adamu Aliyu wanda aka fi sani da Comrade Malami a Jami'ar Taraba a tarayyar Najeriya. Da fatan za mu kasance da ku a wani makon kuma da sabon shiri sai wancan lokacin. Salamu alaikum wa